Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da yau. Barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da kan duba al'adunmu na gargajiya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai duba yadda Hausawa suka yi bankwana da sunayen gargajiya da suka gada iyaye da kakanni zuwa rungumar na Larabawa. Ado Ahmad Gidan Dabino marubucin adabin Hausa da Hausawa haka kuma mai shirin fina-finai a kanan dabu tarayyar Najeriya ya yi mana tsokaci dalilin bacewar sunayen kamar haka. To game da ɓacewar sunayen Hausawa na asali yana da alaƙa da cuɗanya da baƙi masu zuwa ƙasar Hausa misali Larabawa, Turawa da sauran ƙabilu da suka shigo ƙasar Hausa. Sannan yana da alaƙa da shigowar addini a ƙasar Hausa saboda wasu sunayen a lokacin za ka ga an ce na Hausawa ne amma irin su ciwake su ci kaza kaza su kaza su kaza su kaza to sai aka zo ana ɗaukar sunaye wanda za a ce na musulunci ne to kaga wannan ya taimaka wajen ana sassauya sassauya sassauyawa kuma ba za ka taɓa cewa hausawa za su ci gaba da zama da irin wannan sunayen da wahala saboda za a ga cewa da lokacin addini bai wadaci mutane ba ko bai bazu ko ina ba yanzu kuma ya bazu ana son a sa mutum suna wanda zai yi tasiri da shi a rayuwarsa Alhaji Isu Mamman ɗan jarida ne a jamhuriyar Nijar ya danganta ɓacewar sunayen na gargajiya a matsayin ci gaba. gaskiya ni gare ni sai in ga kamar ci gaba ne tunda suna irin wani wanda a ce nomau shibkau kamar wanda aka haifa lokacin ana shibka nomau wanda aka haifa lokacin ana noma ko wanda aka haifa ana roron wake a ce mata ta roro ko wani ciwake ko wani ka baka ɗauka wajen arewa gaskiya ni sai in ga waɗannan sunaye bai kamata ba ma a rika kiran su tun da ba sunaye ba ne dama na asali wasu ma sunan kasuwannin wajen su ne ranar da kasuwar ƙauyen su ke ci zaka ji da haka ake kiran su ko wanda aka haifa ranar lahadi in mace ce ladidi ko kuma in asabar ne a ce mata asibit ka ji duk gashi nan dai ana ta kira tunda duk wanda aka haifa in dai musulmi ne an yanka mai rago kuma an sa mai suna to ta ya za a rika kiran shi da wani suna wanda ba shi ba to yanzu ko ga lokaci mutane duk kamar kansu ya waye sun bar amfani ma da waɗannan sunayen kamar yadda ka ga shaushawa ko in ce tsage da ake ma mutane yanzu da yawa waɗanda su suna da tsage amma sun haifi 'ya'yan da ba sa yi musu yawa abubuwan ne ma zamani ne yana ta zuwa ana samun ci gaba ni gare ni dai sai in ga shirme ne kiran waɗannan sunayen ga mutum da sunan sunan shi na asali wanda ya kamata a sani kuma sai a rika kiran shi da waɗannan sunaye sai dai a nasa bangaren silamaji rejeto mai da'awar kare sunayen na gargajiya ne ya danganta kuma bayan da aka cimma da zama mulkin mallakar harshen larabci akan na hausa kasan duk wani harshe da ka nemi ilimi da shi ta kowane fanni sai ya mulke ka ta kowane fanni wannan yana daga cikin mulkin harshen larabci zuwa ga bahaushe ta hanyar shigar bahaushe addinin musulunci kuma da bahaushe ya shiga addinin musulunci sai ya kasance ba mu fahimci faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya umarce mu da in za mu samu mu suna mu ba su suna mai ma'ana mai kyau amma babu inda ya ce ku waci watsi da nakin ku na gargajiya ku ɗauki sunan larabawa ku samu ku saboda annabi bai da son kuma duka sunan da ake kira sunan musulunci wasu na larabci ne waɗansu ma na jufu ne na yahudawa ne ba sunan larabawa bane amma saboda sun bayyana a cikin alkur'ani Allah ya kiraye su a cikin alkur'ani cikin ayoyinsa mutane suke ɗaukar sunan musulunci ba za ni dogon sharhi nan ba idan mun ce haka sunan nakin ba za wuce ashirin da biyar ba sai sunan zaidu dan gidan annabi maza kenan sai ko sunan maryam da za a samu a cikin alkur'ani kenan ba za mu takaita sunan nakin musulunci bisa kansu ba yanzu idan na tsaya bisa kan haka lalle in ka dubi sunan nakin mu waɗanda wasu ke kiran na gargajiya ma'ana na asali da mun ka tashi da su ni ban taba ganin matsalolin su ba saboda idan ka fassara sunan laraba daidai suke da sunan na nakinmu waɗanda muke sawa idan ka fassara sunan turawa daidai suke to haka na ko cikin wani harshe to amma ka san bahaushe kamar yadda na faɗa yadda turawa suka mallake mu da suka mallake mu yanzu harshen su ya shiga namu harshen ya dumulye ya narke shi da kyau mun kayar da wasu abubuwa to haka nan ne ko sunan na mu Alhaji Ado Ahmed ka ce neman tubariki ga sunayen larabci ne ya haifar da ɓacewar na Hausa. Wannan na nufin suna Hausar ba su da ma'ana ne? Ba ana nufin sunayen hausawa na asali kamar su ranau kantalle irin su kaza irin su kaza wai ba su da ma'ana ba a'a suna da ma'ana ta su wadda idan an zo an fassara za ka ga ya ba da ma'ana abin da nake nufi shine shigowa musulunci ne ya sa wasu ba sa son sanya waɗannan sunayen kamar yanzu mutum ka ce masa muhammadu kaga saboda daraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji kana son a ce ka ya yi alaka da wannan ko ka ce fadimatu ya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai kuma da ko ka ce ranau ko a zo a ce maka na gudu ko wani abu dai haka makamanci dai wanda za ka ji su sunaye ne irin ga sunan dai na al'ada ne din amma waɗanda suke da sunayen dama suna nan da su har yanzu kuma wasu har yanzu waɗanda suke suna da sha'awa hakan suna iya saka saboda ban ce ba su da ma'ana ba amma dai ana cewa allah ya ba mu darajar mai sunan shi sa ake son a saka sunan da yake da daraja ko kuma an taba sa wani mai daraja irin wannan kada ko sunayen sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunayen annaba ko sunayen yayaye da mataye to kaga ana sare saboda darajar su kai ma ana sa an ka samu daraja irin wannan shine abin da nake nufi to sai dai Alhaji Isu Mamman ya zayyana mana wasu nau'ukan sunayen Hausawa na gargajiya da ake amfani da su wanda kuma suke haifar haifar da tarnaki ga sunayen na musulunci da suka runguma. akwai suna na banza da abokai ke mutum akwai suna na kakanni akwai suna na iyaye sai ka ga mace ba ta kiran sunan diyarta ta farin ko ɗanta na farin sai dai ta kira shi da wani suna daban to sai ka ga wannan sunan shi yake bin mutumin wancan sunan nashi ya bace gaba ɗaya lalle shigowar musulunci da ake sa sunaye dauka na annabawa da sauransu shi yasa yanzu waɗannan sunaye suka bace tunda al'adar ma waccan ɗin abin ya fara canzawa yanzu sosai tunda mun ga waɗannan mata na zamani yanzu duk kiran sunan 'ya'yansu suke yi kuma ni ganin ke yana sa sunan mutum ya bace gaba gaba ɗaya waɗannan sunayen waɗanda ba su kamata ba da ake na al'adu kamar ka ɗauka jihar maraɗi akwai sarakai biyu da aka yi waɗanda sunansu iri ɗaya ne amma sam sai ka tambayi 'yan asalin garuruwan nasu ba san sunayen waɗannan sarakai ba sarkin gobe margayi a gada na goggo sunan shi mamman sani wannan suna ya bata sarkin katsinan maraɗi buzu ɗan zambaɗi shi ma sunan shimamman sani su kuma a ɓangaren sarakai suna ɓoye sunan 'ya'yansu ne don kar a yi amfani da shi a ɗauka a jehe su ko a lalata musu 'ya'ya ko wani abu shi yasa ake ɓoye sunan ba kowa ya san sunan mutum da sai da sunan ka na yanka ake iya yi ma wani aiki ya kama ka kamar dai yadda masu yin waɗannan abubuwan suke nuna mana To a nasa bangaren Sule Majere Jeto ya ce inda barnar take shine yanzu Hausawa sun koma ɗaukar sunaye daga fina-finan Hausa waɗanda ko a larabcin ba su da wani ma'ana. yanzu ba mai fina-finan dandalin soyayya irin yadda mutane suke ɗaukar sunan na baka san eh, marubucin kawai kirkiran suna na yi wa sunan ka ji daɗin shi sai ka sama diyarka ko ɗanka sunan da ka ji daga film wata shahuda wata wasila wata menene wani kai dai ga sunan dai a da kuma babu su ana larabcin amma waɗannan sunan ba su dame ba to haka ne ɗan adam musamman malam bahaushe Allah ya malam bahaushe haka cafke ya yake ma kuma sai ya maida shi. kuma ya dauke shi shine ingantacce menene illa ka sa wa ɗanka gagara ko ka sa wa ɗanka mayaƙi ko barde ko dakal ko gwarzo da sauransu yanzu misali in na sama ɗana zaki sai a ce ba sunan musulunci ba ne ga sa'ad a cikin musulunci in na sama ɗana takobi na ce ba musulunci ba ne ga shefulla in na sama ɗana na Allah wani problem in ji tura na ne matsalar take to amma sai ana so a ɗauko duka waɗansu abubuwa can in ba ka yi larabcin ba da fatan dai an gane amma gaskiya akwai matsala yanzu a ce kamar bahaushe a karkato shi ya kwaɗaitu ga waɗancan suna sai dai mu ta tayya haka nan yalla abin da ya kamata a yi to masu kwaɗayin sa sunan larabcin su san cewa sunan nakin da suke sa waɗansu ba na larabawa ba ne su ma laraba sun ɗauke su ne daga farisawa ko yahudawa da sauransu da duka waɗansu sunan nakin ma na bakaken mutane ne da suka zauna tare da larabawa an ka ɗauka a kawada ba larabcin ba ne. to alhaji ado da yake ku ne masu shirya fina-finan me za ka ce a nan. ka san masu shirya fina-finan sun kasu kashi daban-daban wasu sukan iya bakin kokarin su za su yi fim na al'adu su saka sunaye na al'adun hausawa ko na hausawa na asali ba sababbin sunaye ba amma yawancin za ka ga mutane sun yi fim na zamani wanda yake daman kawai zamananci ne baka tunanin za su sawo irin waɗannan abubuwa da kake magana a ciki To masu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu, a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki, Alhaji Ado Ahmad Gidan da bino Alhaji Isu Mamman, sai kuma Sila Maje Rejeto, ni Muhammad Salisu Hamisu ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.